fillakwi walkazibi allahu huwa alhalifu lazi lam yuqsad bihi alhalif la wallahi wa bala wallahi ya sashen rantsuwa ke kuzance والكذب لكم قريا قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن أبي وائل an qais bin abi ƙala ya ce, qais ibnu abi gharaza qala atana annabi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu fi suq manzon Allah ya zo mana alhalin kasancewa muna a cikin kasuwa ma'ana a ina manzon Allah ya bi su kenan kasuwa kasuwa kenan ko faqala da ya manzo Allah ya shiga kasuwa ya kalli yan kasuwa sai ya ce إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب wannan kasuwar kasuwancin da ake ta yi ana samun lagwal yamin da karya wannan ya faɗa wannan ya rantsuwa ba ya tare da yana niyan rantsuwan ba wannan ya ƙarya karama wannan ya duk ba kasuwar da ba a yi wannan wannan zamanin wa ake wannan magana kasuwar ina kasuwar madina madina kasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah ce fashubuha bisadaqati ku gwamatsa ku hada ku shigar da sadaka a cikin waɗannan abubuwan, wannan abubuwan kuke yi to ku shigo da wani abu kuma daban abinda za ku shigo da shi ku cakuda da wannan abinda da kuke rantsar da da kuke yi sadaka bai ce sadakan kwandala ko naira dubu bai ce sadaka gwargwadon kuskuren laifin da ake yi in babba ne sai a bada babban sadaka ba haka bane ba abinda manzo Allah ya faɗa kenan haka manzo Allah yake magance abubuwa sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ba a son ya faru sai a iya kokari kar ya faru in ya faru kuma fa sai a ya sai a ne yadda za a magance shi kasuwanci ne ba za a hana kasuwanci ba duk kuma inda kasuwanci ya haɗu ba za ka hana irin waɗannan abubuwa ba to menene za a yi to sai a kawo abin da zai magance wannan abin shine manzon Allah ya faɗa musu ashe manzo Allah yakan shi kasuwa don ya gyara kenan ko wata rana manzo Allah ya shi kasuwa mutum yana sai da abu shi manzo Allah ya saka hannun shi a cikin sai ga an shi an tara abu saman da kyau kasan ashe ba shi da kyau sai manzo Allah ya saka hannu yace ya naji wani dan shi dan shi aka sa haka yace ya za asabatu sama ai ruwan sama ne ya musa yace to me yasa baka fito da wannan sama wanda zai saya ya gani ba magashana falaisa minna wanda ya muna algus ba shi cikin ba shi tare da mu ba mu tare da shi banzu Allah yana shiga kasuwa don ya gyara ko ba ya shiga yana shiga don ya gyara ko قال أخبرنا علي بن حجر ومحمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال kunna bil madinati kaga yake a madina kenan ya kara fitowa da abin fili nabi'ul aswaqa wa nabta'uha muna saya mu sayar a kasuwa muna ciniki muna sai da sayarwa wa kunna nusammi anfusana samasira a lokacin mun raɗa mun sa mu kanmu suna as-samasira as-samasira jam'u samsara to wannan lafzi na ajamiya na um, ajamiya ce ba balarbiya ba ce kalma saboda lokacin masu kula da kasuwanci sai da sayarwa masu dillanci ajamawa ne ba larabawa ba ne sai suka samu wannan suna a ciki to da manzon Allah ya zo sai ya canza musu suna wanda ya fi a samasira din wai yusammina minan nas muke kiran kanmu kuma haka mutane ke kiran mu samasira فخرج إلينا رسول الله صلى الله wata وسلم ذات يوم وترى سيما الله يكتوي mana فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا انفسنا وسمانا الناس sai manzo Allah ya sa muna sunan da yafi muna alkhairi sunan da yafi sunan da nake muke kiran kanmu kuma mutane ke kiran mu fa qala sai ce ya ma'asharat tujjar ya ku taron attajirai tujjar jam'u tajirai masu 'yan kasuwa innahu yashhadu ma bai'akum alhalif wal kadhib wannan cirkin da kuke yi da ƙarya da rantsuwa na halarta yana shigo suna a ciki me za ku yi fashubuhu bis sadaqati ku gwamatsa ku cuɗanya ku haɗa su ku ƙara da sadaka ku yi ta yin sadaka mana a yayyafa ruwa ku yi sadaka don ku kankare laifuffukan da kuke yi sadaka kuma manzo Allah bai nuna iyakacin ta ba ya gwargwadon barnan da aka yi ko laifin da kai gwargwadon abinda wani zai ya bada naira dubu wani in zai yi shi wani abinda wani kuma zai yi shi sai ya bada dubu hamsin ba annahyu anin naziri, to wannan manzo Allah ke kenan shiga kasuwa ya kafa doka to yanzu wani malami ke da daraja lokacin da malamai ke da darajar da za a shaurare su kenan sarakuna sarki zai shaurare su gwamna zai shaurare su 'yan kasuwa za su shaurare su al'umma za su shaurare su abinda suka fada da shi za a yi aiki shi yasa duk wani wanda yake yin abinda da ba daidai ba ko sarki ne ko gwamna ne ko ɗan kasuwa ne ko mutane ne gaban su na faduwa suna Allah Allah kar juma'a ta kewayo in juma'a ta kewayo liman ya hau kan mimbar ya kutuba daga juma'a kan magarba ko menene an canza shi a lokacin malamai suna da kalmar da za a ji amma yanzu babu malamin da ke da darajar da za a shaurare shi shi sa aulakance suke sarakuna ba sa mutunta su masu mulki ba sa mutunta su yan kasuwa ba sa mutunta su duk abin da ka zo za ka faɗa ana so a sallame ka ne da wani abu an san abin da ya kawo ka eh. annahayu anil nazari an hana bakance amma in kai ya lazimce ka bakance shine ka ce in Allah ya warkar da ni daga wannan rashin lafiya ko in Allah ya sa na samu wannan aiki ko in Allah ya sa na ci jarrabawa ko iyata ta ci jarrabawa ko ɗana ya ci jarrabawa ko karata wani abu da sharri in Allah ya sa wannan abu ya samu zan ba da sadakar kuɗi kaza ko zan ciyar ko zan yi kaza shi ake cewa ce manzo Allah ce an hana mutum yayi wannan to amma in yayi fa ya lazumce shi dole ya cika قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال يتي يا منزو الله يا حنا يا حنا اي باكتي سيتي انه لا ياتي بخير ai ba kancan da kai in nan baya canza hukuncin da Allah ya zanta ba zai samu ka sabe zai sa samu abin ba ko ka rasa abin inna ma yustakhraj bihi min al-bakhil ai marwaci ne baya son ya bada kyautar ko sadaka ko alkhairi saboda yana da rowa sai ya rataya da wani sharaɗi in Allah ya warkar da ni in Allah ya sa da lafiya in Allah ya sa da jarabawa in Allah ya sa da samu wannan kwangilan in Allah ya sa da samu wannan abin zan ba da kaza wannan fadar da kai baya canza hukuncin Allah ba a rubuta zaka samu ba ka samu ko an rubuta za ka samu ka rasa ba ya canza komai sai maza Allah ce ai marowaci ne ake fitar da wannan daga ajihunsa in ka riga kai kuma ya nisance ka dole ai an fahimta قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا باكتشن دكي إن بايا حنا كومي إنما يستخرج به من الشحيح والشح أبلغ من البخل لذلك قال ومن يوق الشح نفسه إيه، البخل تبخل بما عندك والشح تبخل بما عندك غيرك النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ba kan ci baya gabatar da komai baya jinkirta komai baya sa a samu komai baya sa a rasa komai kai ne ka dora maka kawai ba zai canza hukuncin da Allah ya zartar mafi al'asar qala akhbarana amr bin ali qala haddathana yahya qala haddathana sufyan عن منصور عن عبد الله بن مرة وعلي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره إنما هو شيء يستخرج به من الشهيد baya gabatar da komai ba jikin da komai baya sa samu komai baya sa rasa komai abu ne da yake mutum marubuci ya ya nizamta ma kansa sai a karba dole kuma ya baya قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه bakance baya sa dan adam ya samu wani abin da Allah bai kaddara zaka same shi ba ولكنه شيء استخرج به من البخيل sai dai ba ka ce abu ne da ake ake kwatowa ake karba daga marubuci ba shi yana da ruwa ba zai iya bayarwa ba sai lizimta ma kanshi sai a ce kawo النظر يستخرج به من البخيل قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا kada ku yi bakance kada ku ɗora ma kanku wannan abu fa innan nazara la yughni min al-qadari shay'a wannan bakance ba zai wadatar da komai ba daga abin da Allah ya kaddara wa inna ma yustakhraj bihi min al-bakhil ai ana fitarwa ne ana karbowa ne daga marowaci wanda ba marowaci ba sai yayi bakance ba ce gashi an bayar saboda Allah ko an bada sadaka an bada zakka an bada komai amma marowaci fa baya so ya ba Allah baya so ya bayar ma sai Allah ya bishi wani abu eh eh, eh? Eh. ba tare da ya bakance ba mutum ya samu wata biyan bukata ko ya samu ƙarin wani abu shi ke na ya ji daɗi sai godiya ya ce da zaka ya ce da sadaka ya bayar ya abinci ya bayar wani abu ya wannan wannan da banki wannan ba za a ce ustukhrija bihi min al-bakhil ustukhrija bihi min al-karim an-nadhru fi at Bakanci a cikin bin Allah mana wanda ya bakanci a cikin zai bi Allah sai ya ci, wanda ya bakanci kuma zai saba wa Allah to kar ya saba wa Allah kar ya saba wa Allah mai hukunci bakanci aka ce ba komai ba shi da matsayin komai wani suka ce a'a sai yayi kafara ta yabi قال أخبرنا قتيبة an مالك an طلحة بن عبد an al Qasimi, an Aisha. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه duk wanda ya bakance zai bi Allah ya bi Allah ya cika wa man nazara an ya asi Allah la ya'sihi duk wanda ya bakance kuma zai saba wa Allah kada ya saba wa Allah to bakance ba shi da amfani kenan ya zama lagwil kalam wani suka ce sai ba zai saba wa Allah ba sai ka fara fiye an nazara fil ma'asiyati bakance a cikin saba wa Allah قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني طلحه ابن عبد الملك عن القاسم عن عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نظر ان يطيع الله فليطيعه ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصيه قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطئه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي الوفاء بالنذر to haka manzo Allah ce kar ai bakance to amma in ka riga kai kuma to dole ka cika cika bakance قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن زهد قال سمعت عمران بن حسين يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي خيركم قرني في يوم زمنينا ma'ana zamanin manzon Allah sahabban manzon Allah sun fi duk wanda za su zo daga baya har ana da kasa thumma allazina yalunahum sa'annan tabi'ai thumma allazina yalunahum sa'annan tabi'ut tabi'ina thumma allazina yalunahum sa'annan atba'u tabi'it tabi'ina فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثة yace bayan zamanin manzo Allah zamani biyu aka ambata ko uku ثم ذكر سألنا سيتي قوما يقولون ولا يؤتمنون bayan wannan bayan zamanin manzo Allah bayan sahabbai da tabi'ina da tabi'u tabi'ina da tabi'u tabi'i tabi'ina yace khairiyya ta tsaya daga nan daga wannan lokacin kuma duk wani abin da ka gani na barna daga nan ya fara yake ta tafiya yake tafiya har zuwa yanzu har ana da kasa ya ce sa'an nan bayan wa'annan zamanuka masu albarka masu alkhair zamani zai zo a samu mutane ya kununa suna cin amana suna yaudara wala ta manuna ba za a amince da su a ba su amana ba wa na suna yin shaida wala yustashhaduna ba su cancanci a karbi shaidarsu ba don ba akan gaskiya suka yi ba wa yunziruna wala yufuna kuma suna yin bakace ba sa cika wa yadhharu fihim as sai kaga saboda jin daɗi da cin haramun da menene kowa yayi yi abin nan za ta yi cikin domin shi yayi za shi shine lawyer za shi kare ya kunu na kwalaye suna yaudara suna cin amana ba su isa ba su cancanci a ba su a amince da su ba wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi yana yana shiryar da su yana musu nasiha yana karantar da su sai wani tashi ba ruwan shi da abinda manzo Allah ke faɗa manzo Allah na ta magana ta magana shi abinda ya dame shi sai ce ya rasulullah mata sa'a ya manzo Allah shi za a tashi alkiyama abinda ya dame shi kenan sai manzo Allah ya harka shi yana ta yana ta sai suka ce ai manzo Allah bai ji ba fa suka ce ya ji baya son maganar da wa ya fada muku ya aka kuka sani dan adam ba ka da yadda zaka yi da shi in ka tara shi in dai dan adam ya taru ba ka da yadda zaka yi da shi zai kyale shi yadda yake sai da manzo Allah ya gama wa'azin da yake yi ko makaratun da yake yi ko nasiha sai aina hadha sa'ilu anisa ina wannan da yazo yana tambaya ce yaushe za a tashi alkiyama ya ce ha'ana za ya rasu Allah ya ce gani ne ne sai masu Allah ya ce iza bugi'atil amanatu fantazir sa'a in aka tozarta amana in aka ci amana aka keta haddin amana ka jirayi sa'a lokacin barna bayan barna sai tashin alkiyama sai ce fa kaifa wa kaifa idza'atuha ya manzo Allah yaya ake tuzartar da amana ka ce iza atil amanatu in aka tozartar da amana aka keta amana fantazir sa'a fa kaifa idahatuha ya ake a tozartar da amana menene in ya faru an tozartar da amana sai manzo Allah ce iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a duk sa'an da kaga an ɗauki al'amura an danka hannayen waɗanda ba su cancanta ba to ka jirayi sa'atan fasadi wa inda fasadin duniya ta komul kiyama ya kununa wa layi ta manuna duk abin da ya kawo wa halhalun rayuwa duka rashin gaskiya rashin gaskiya wani zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu kaza da kaza dai ni na kaza kaza kaza kaza shi ce tu shara'in da zai maka ka yi gaskiya kada ka yi karya ka faɗi gaskiya in ka zo kada ka yi karya sai kama hanya ya ga abin da ran shi su a manzon Allah ya ce na yi gaskiya na je kuma zan yi karya wannan abin ya wuce ba zai iya ba yana tafiya wannan kuma na biyu ya zo tun da yana son su sai tuna da manzon Allah ce na yi gaskiya in na yi abin da raina ke so in na je wajen manzon Allah kuma zai karya kuma na yi alkawari zai gaskiya sai shi kenan sai daina komai saboda an ce yi gaskiya to duk wahalhalun da muke ciki rashin gaskiya ne da ɗan kasuwa ɗan kasuwa za su yi gaskiya ba za su yi ƙarya ba ba za su ci amana ba an zauna lafiya ma'aikatan gwamnati da za su yi gaskiya ba za su yi ƙarya ba za su ci amana ba da an zauna lafiya masu mulki masu iko 'yan siyasa da za su kamanta gaskiya babu ƙarya babu yaudara ba cin amana da an zauna lafiya to amma kowanne ne kowanne bangare in ka tabo sai ka rasa me za ka faɗa a cikin wannan al'amari da malamai za su yi gaskiya ba su kula ba su damu da duniya ba to da sun samu matsayin da kowa sai ya shaurare su amma da zarar allah ya jarrabe ka kaɗan ka kasa hakuri kai ma ka saki layi ka bi abin da kai ma kake so kana son kuɗi kana son mota kana son mata kana son gida kana son menene da menene to kaga ka zubar da martaban ilimi ka zubar da mutuncin ka, kuma wallahi ba za ka samu ba sai abinda allah ya kaddara za ka samu sai ya sa aka ce in za ka nemi abu ka neme shi a cikin mutunci fa innal umura tajri bil maqadir al'amura suna tafiya ne akan yadda Allah ya kaddara su in Allah ya kaddara za ka samu a cikin mutunci za ka samu in Allah bai kaddara za ka samu ka zubar da mutuncinka ka yi timasanci, ka yi duk abin da za ka yi ba za ka samu ba ka zubar da mutunci ka zubar da darajar ilimi kuma ba za ka samu ba sai abin da Allah ya rubuta za ka samu kutuka ba zai karu ba a cikin shi yasa aka ce duk abin da zaka nema ka neme shi a cikin mutunci fa innal umura tajri bil maqadir yakhununa wa la yu'tamanuna suna yaudara suna cin amana ba su cancanci a dan adanka amana hannunsu ba to yaya za a fassara wannan da halin rayuwar da ake ciki yanzu duk wanda za ka kada ma kuri'a ka kaddara cewa wata rana Allah zai tsayar da kai ya tambaye ka wannan da kace a zabe shi din nan me ka gani game da shi ne kace a zabe shi addinin shi ka gani mutunci ka gani ganin ya kamata ne ganin ran Allah ya tsayar da kai tambaye ka zaka kana da jawabin da zaka yi ne ko a a'a san zuciya ne shine in ya kafa gwamnati zaka ji daɗi zaka samu abin da kake so wallahi sai kai bayani in ya zama na saboda son zuciyarka ne in shi ne iya kafa gwamnati za ka samu abin da kake so za ka ji daɗi ka yi kiyana ka ci amana ka ci amanar al'umma kai kuma za a zabe ka za ka zo ka faɗa ai ku zabe mu za mu je mu kare darajar arewa za mu kare musulunci za mu kare al'umma za mu yi menene da menene duk waɗannan maganganu za a faɗa shikenan ana zaben ka kana shiga majalisa kana shiga abuja kana shiga ina ne da menene sai ka canza kwata kwata kwata kwata kwata kwata kwata kana wakiltar kanka ne da matanka da dangin matanka da 'ya'yanka su kake wakilta ka kafa gwamnati ne don ka ji daɗi da kai da 'ya'yanka da waɗanda kuke so duk wannan amana yana kanka duk wannan jin daɗi da kuke yi wallahi tallahi ba jin daɗi ba ne jin daɗi ne ɗan kankani ba jin daɗi ne ɗan kankani bai cika bai takara karya ba za a waye gari wata rana shi kenan an waye gari matsalar ta canza za a waye gari wata rana matsala ta canza kafin ma a zo a binciki kowa kenan mana rayuwa ta yi tsit allah kaɗai shi ke da mulki rannan Allah kadai shi ke da mulki wannan ya ce wani fika fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fi sun manufika fi ukura fa'izahun kiyamun yanzu rula kowa yana tsaye na kallo me za a yau me zai faru don dama kafin ya mutu a tashi kiyama ya ga iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فإذا هم قيام ينظرون فولد زي قوة ثرارة هكذا أنا أجلس يا منزل الله صلى الله عليه وسلم duk maza da mata sirara Allah manzo Allah ce haka za a waye gari farko wanda za a sama jifa shine annabi Ibrahim ko annabi Musa ne ko annabi Ibrahim Musa tace duk da maza da mata manzo Allah ce eh tace kai to mata sun ci kunya yace waye san me yake kusa da shi mutum bishiya ce ma ko mutum ko mutum ba wanda ya san me yake kusa da shi kowa yana jiran ya ji yaya ina muka waye gari yau abuja muke ko kano ko kaduna al'amura sun canza cikin mota nake ana min ga shi yau ina sai rarasa asirara kuma ba mulki Allah ya jarrabi kowa gani liman al-mulku yau shekara nawa kai kana mulki shekara nawa kana siyasa shekara nawa kai kana tara dukiya liman al-mulku yau kaji ba us ba as ba wanda zai iya daga yes. Allah ce lillahi alwahid alqahhar al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawma inna Allaha sarihul hisab to shikenan al'amari ya canza kenan kai musu mulki kai musu siyasa ka ce su zabe sun zabe ka ka je ka ɗaya da dukiyar su ka arzuta kanka zaka amayo duk baki daya duk sai ka amayo su wallahi duk sai ka amayo su a zo a yi wannan a tsallake sarari, a je a yi wannan a gama nan a zo za a yi lissafi ba wanda Allah ce na zulmal yau ma mana na zulmal yau ba zalunci yau ba rana ce ta zalunci ba duk wanda ya zalunci za a kwace zaluncin da ya duk wanda aka zalunta za a kwato masa haƙƙinsa sa'an nan masu bin bashi za su zo ai an yi mana kaza an ci mana kaza an ci mana kaza ai mana kaza ai mana kaza to kuma ba abin da za a biya ba naira naira ka karba kuma yau babu ita dalar su kaɗai ba yau babu ita riyal su duk abin da karba babu ita yau kuma dole sai ka biya to ya za a yi sai a kallo sallolin da kai shekara hamsin sittin 70 a dauko a biya bashi ba ka da ladan sallah ko ɗaya wannan kuma sai mu ma ai a cikin duhu muke kwana ba ruwa a kasa dukiyar daku mu ma mu yadda ne mana dukiyar ai kaza kaza a to ai sallar ta kara to a nemo azumi mana ya shekara 60 70 yana azumi abinda aka karba fa kenan ba in an karba sai a nemo azumin duk sai bukata a biya ba su suka da shi can bangare kuma zo mu ma ai haka muka saura muna kwana yunwa an ci dukiyar mu ai muna kaza kaza kaza kaza yayi haji su 20 su 10 su yayi umra su duk sai a debo a biya bashi wayannan kuma su ba su zo to ya ya manzo ya Allah madaukin sarki yayi muna kaza ya ɗebe dukiyar mu ya kwace kaza ya take kaza yayi muna kaza da kaza da kaza kaza ba ba sallah ba azumi a karbuladan zakka in ana yi a karbuladan haji da umra a kalwar duk aika na alkhairi da kai sai a karba a biya su sai saura ba shi da komai ba shi da kofacika yau ba jiya ba yau cewa aka yi lafulmal yau dama da aka ce limanin mulkul yau ma baka iya ka daga yatsanka ba baka ce na zauna abuja shekara kaza ba baka ce na zauna kaza shekara kaza ba baka ce ni ne kaza ba yar kana zaune ne kana jiran ya za a yi da kai la zulmal yau sai an gama duk ayyukan ka na alkhairi an gama baka da ko daya ko fuska sai kuma wa'in su zawo daga ba su ma ai mu ma kaza kaza kaza kaza kaza to ba shi da abin da za a yi a to laifukan mu ai za a dauka ba shi mu mu tafi sai a nemo laifukan su da suka yi sai a dora maka wannan su laifukan su a dora maka sun firi kenan sai su tafi sai an gama kakam sai a ɗauki mutum a saka wuta Allah ya kiyaye a azan Allah min zali shi ne mazu Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tara sahabban zace manil muflis wane matsiyaci tataccen matsiyaci matsiyaci tsantsan matsiyaci sai ka ce matsiyaci ya mazu Allah wanda ba ya da ko cika ba naira ba dala ba mota ba gidan sau ba ne matsiyaci sai manzo Allah ce ba wannan shi ba wannan ba matsiyaci ba matsiyaci wanda zai zo ranar lahira ga sallah ga azumi ga zakka ga haji ga komai da komai a ɗauki duk abiya bashi da sauran bashi a kansa a ɗaya laifuffukan da suka yi a ɗora masa a ɗauki shi a saka wuta to shine tataccen matsiyaci wala yu'tamanuna wa yashhaduna wala yasjudu manzo Allah da bada bayani sai bada bayanin wanda aka karbi ayyukansa ke ito wanda ba karbi sa ba kuma ai masifar ta fi yawa fal masibatu akbar ke fal musibatu akbar ke ko wala yashhaduna wa yunziruna wa yunziruna wala yufuna wa yadhharu fihi musam ba za ka karbi su ba in ka aikin lauya sai ka je ka kare gaskiya ba ka kare karya ba ba za ka je ka yi masu shaida kan ka kaza za ka ba a aikin da kai na lawyer za ka je ka kare gaskiya ne ba za ka je kana neman kuɗi ne ka kare karya ba wallahi tallahi sai ya fi hancin ka wata kafin ka bar duniya ma sai ka gani Allah ya قال أبو عبد الرحمن هذا نصر بن عمران أبو جمرة النظر فيما لا يراد به وجه الله باكنشي أجين أبدا بادن الله أكيبا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ba don Allah za a yi ba kenan ko muhammad ibn abd al-a'la qala haddathana khalid an ibn jurayj marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajul yaqul rajulan fi qarab manzo Allah ya sai ya samu wani ya a hancin wani ya yana jin fatanawala hun nabi sallallahu alaihi wasallam faqata au sai manzo Allah yake iriya qala innahu nadhr yace ai ba ka ce manzo Allah ce a ka kama shi da hannu wannan yana azaba kai shi Allah baya bukata ba me Allah zai yi da azaban da yake ba قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني مر برجل وهو يتوه بالكعبة يقوده إنسان بحزامة في أنفه رضا Allah ya wuce shi أنسى wani an أنا هنشي igiya ana hanci ana صلى الله عليه وسلم بيده شيء wasallam bi yadihi shi manzo Allah ya tsinka igiyar da hannunsa mai albarka thumma amarahu an yaqudahu kama ka wannan ya shige an keta hurman yancin ɗan adam Ɗan adam ya shige a yi masa wannan dabba ake ma قال ابن جريج واخبرني سليمان ان طاووسا اخبره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يطوف بالكعبه وانسان قد ربط يده بانسان اخر بسير وزال لو تسيقا وني يا دور حنوش لان ولد اجيا هنا تنش أو خيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذ خذه بيدك ce ba za ka kama dan adam ka same shi igiya kana jan shi ba sai manzo Allah ya tsinke igiya yace kama hannunsa kama hannun shi da hannunka kana jan shi shine daidai an nazar fi ma la yanzu ka ta haddin dan adam ne dabba ake ma haka sai ma dan adam manzo Allah ce a'a Allah baya wannan ko kaman biri ko annan rufi ma la ya a hankalci sai a duba wannan ya dace ya dace da yancin da da mutuncin dan adam ai biri shine ake daure shaka jeje haka ya dawo ko karyarta. ta da an daure dan adam ne haka da yi sai farko abin da zai zo mamacin cina ne ai kaman an mai da shi gaban biri dabba annazur fi ma la yamliku mutum yayi bakance a cikin abin da baya baya mallaka in na samu lafiya zan baka motar wani ko zan karbi kadan wani kaza baka قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ايوب قال حدثنا ابو قلابه عن عمه عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيه الله بابا كنشي اتشكن صابا الله wala fi ma la yamliku ibn adama kuma babu bakance a cikin abin da dan adam baya mallaka sai abin da yake mallaka قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي من حلف بملة سوى سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال wanda duk ya rantsuwa da wani addini ba addinin musulunci ba yana kan karya to kamar abin da ya faɗa kamar yace yayi cikin shi ba yayi rantsuwa da yahudanci ko nasaranci ko shi ba yahude ne ko ba nasare ne aka ce wa'ansu malamai suka ce ya kafirta Wani suka ce a'a ba za a ce ya kafirta ba sai dai a ce da wahala ya dawo cikin imanin shi lafiya ya rasa abubuwa da yawa cikin imaninsa wa ban qatala nafsahu bi shay'in fi dunya uzziba bihi yawm al-qiyamah duk wanda ya kashe kansa da wani abu a duniya wannan abin za a ɗauko a yi mame shi azaba ranar tashi alkiyama in ya sha guba ya kashe kansa za a kawo guba manzo Allah ce ya zai zo ranar lahira yana kwankwadan guban yana ana mishi azaba in wuka ya ɗauka ko karfe ko wani abu in bindin duk abin da mutum ya ɗauka ya kashe kansa da shi in faduwa ma yayi manzo Allah ce zai ta daga sama cikin wutar jahannama har karshe walaisa ala على رجل وليس على رجل نظر mutum ba shi da ikon bakance a cikin abin da baya mallaka eh eh man nazara an yamshi ila baitillahi ta'ala wanda ya bakance cewa zai tafiya kasa har zuwa makka zai tashi daga madina har zuwa makka ko daga ta'if a kasa wani sai ce ma zai tafiya kasa kuma ba takalmi mana ya ɗora ma kansa azaba kenan قال أخبرني يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال إتي نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله wannan bawan Allah ce ‘yan uwa uwa ta kanwa ta koya ta ita ta yi bakanci za ta yi tafiya har zuwa ɗakin makka fa'amaratni an astaftinaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ka je ka nemo fatawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hukunci wannan abin da nayi fastaftaitu laha annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala litamshi wal tarkab da na yadda mai manzon Allah kanwata ko yata ta ce za a ta tafiya daga Madina har zuwa Makka amma na zo da tambaye sai ta yi tafiya gwargwadon abin da za ta iya an ta gaji ta hau إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة إما تتير سوى تيبا كتزات تبيا زوى مكة بزات أو بكو بزات بزات سا إجابي بزات للي بكرت بكينا معنى كفت زافي كسانا سألنا كما سما كما زافي رانا يا ذاتي قال أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زجر بن زحر وقال عمرو ان عبيد الله بن زحر اخبره عن عبد الله بن مالك ان عقبه بن عامر اخبره انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذر ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wata kawwasa koyarsa yar uwarsa da ta yi bakance an tamshi hafiyatan gaira mutakammira za ta yi tafiya ba takalmi kuma ba komai a kanta ba takalmi a kafarta ba kuma lullubi ma ya fi a kanta ko hijabi faƙala na hulɗa biyu sallallahu alaihi salama murha faltaftamir waltarkab waltasun salata ta ayyami ka ce ta sa ta hau abin hawa ma tukuna, kar ta hau ba takalmi ba ta hau takalmi ko ta hau abar hawa sa nan ta rufe kanta da ya azumi kwana uku ma'ana kar ta cika wannan bakancin kenan sai ta yi kafara ke man nazara an yi suma ma mata kabla an yi suma wanda ya bakanci zai azumi kafin ya azumin sai ya mutu to mai ke hukunci قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم المسلم البطيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ركبت امرأة للبحر وتمت تاوكوكي فنظرت أن تصوم شهرا sai ta yi bakanci za ta yi azumi wata ɗaya fama ta kabla an ta suma sai ta mutu kafin ta yi wannan azumin فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له sai yar uwarta ta zo jan manzon Allah ta ce yar uwata ta yi bakance za ta yi azumi wata daya gashi ta mutu ba ta yi ba fa ha an tasuma anha sai ya ce to ki yi mata azumi ta yi mata wannan azumin alal ijab ko alal nabi amaraha amara alhamdatu wal mim wal ra daidai yake da sumilaha ba ɗaya yake ba ko to in mutum ya yi bakance sai mai azumi sai ya mutu dole ne sai an biya mishi in mutum ya sha azumi wata ramadana ka ne kafin ya rama sai ya mutu ya za a yi dole ne sai an biya masa shi da fin yake wajibi a kan shi ya mutu magana ta kare to in an biya masa fa aka shi ba ku in wa'alaihi rama wanda ya mutu alhali ko yayi ba kace kafin yayi aban sai kuma ya mutu qala barra ali bin hujr wal harith ibn alaihi Wa'an asma'u wal lafzu lahu an sufyana عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه سعد بن عبادة يجي تنبي من الله صلى الله عليه وسلم يجي ما هي بياتا تاي باكتشي على أمي توفيت قبل أن تفديه تاي باكتشي سترسل بتاي أبنتي كافنتي أبنتي ذاتي فقال اقضه عنها زي ما قال الله كرامه مثلا فامرها اقضه عنها دك سيغاني نعم ودين كرفي اقضه عنها قال اخبرنا طيبه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها قال أخبرنا محمد بن آدم وهارون بن إسحاق الهمداني عن عبد عن هشام وهو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر ya zo jin manzala ce tabbas mahaifiyata ta rasu alhali kuwa akwai bakance akan ta bata yi ba falam tafdihi qala itdihi anha lokacin mu ya cika ya cika ya cika اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mutum zai iya sawa ɗansa suna mala'ika kamar yadda jibril